كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فإن طبعا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار من قبل الشراب اما بعد فيا ايها المسلمون عباد الله يقول الله تعالى في محكم آياته يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكبركم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير إخوة الإسلام لقد جاءهم إذا كذبت بالقرآن فقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب واليوم إن شاء الله موعدنا مع آية من كتاب الله نتدبرها ونكتشف من رحيلها المخطوط مع قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذا التعديل رحمه الله في تفسيره هذه الآية جعلهم شعوبا وقبائل وذلك لأجل أن تعارضوا فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارض الذي يترتب عليه التناقض والتعارض والتوازن والكلام في حقوق الأقارب ولكن الله جعله شعورا وقرائن لأجل أن تحصل هذه الفروض وغيرها مما يتوقف على التعاون وحقوق الانسان ولكن الكرم بالتقوى فاكرمهم عند الله اكثر وهو اكثرهم طاعه وانتفاضا عن المعاصي لا اكثرهم قرابه وقوما ولا اشهرهم نسبا وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون البشر أمما مختلفة وحقوقا متعددة وفي ذلك تضحك حكما عظيمة ودلالات تستحق التأمل وقد أقر الإسلام هذا التنوع والاختلاف ولكنه أراده تنوعا يسري يسري الحياة ويزيدها عطاء وبناء وتعارفا متعارفا فمن صديقها احترم الاسلام حق الانسان للانتماء لقومه وعشيرته فاضر النفس بل حرم انتساب احد إلى فعل حكمه وجعل الآخرين أولى بالبر والسلع فكذلك أراد الإسلام وكذلك أراد الإسلام لنستهلك بمجموعات قضاء بها أن تتلقى على الخير والصلاة وأن يكون اجتماعها بعد اسم المؤلف ونسب مجتهد سببا في انطلاقها نحو ذكر مخاطبه احترام الاخرين والاعتراف بحقوقهم وعاد الاسلام على من يجعل من اصله ونسبه سببا في التعالي والتفاضل في كل مكان ونسبه البشر اولى لآدم عليه السلام وكل انتماء يفعل على الانتماء للدين وهو انتماء باطل وكل ولاء يقدر على الولاء لله ورسوله ولأمتنا وهو ولاء جامد أجل مسلم عباد الله هذا الله يقول في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله قال جل الله سبحانه وتعالى سألت العباد بجنسنا وبهجر وثم ثلاثة ومن فيها أنا ورحمة صلى الله عليه وسلم ما إنك ubangiji ta'ala yana gaya mana a cikin alƙur'ani mai girma inda Allah ta'ala ya kira yau cikin suratul hijra aya ta goma sha uku yace ya kusa mutane lallai mun harshe ku ne daga annabi Adam da Hawwa sannan muka sanya muku zama dangogi da wadannan jeji da wanda ba da kuma kabilu da wanda ba masu zuwa sai ko yin san juna lalle wanda ya kuma tsari a cikin a wani Allah shi ne wanda ya yi tsoron Allah lalle shi Allah matsayi ne kuma ne ba da labarin da kuma wanda ya yi aikatawa a cikin wannan al'umma ta duniya. Yan kuwa musulmai hakika Ubangiji ta'ala kuma da waya ya kira yin mu bayan ka zuwa ga jikin ruwa وأن يكون مدينة تعالى يدعونا في علمه سورة الصفات آية الشهيدة ترى تعالى وقال بالذات لمتفوقة الشكوى ويكون من الزكاة ومن من تدرب في آية نوران ومن كل سجود آية da bayan Allah yau shi a kan wani ayar da shi ko da shekara wata da zakumin aya yin kaya ke don ta imani فإنهم لا يستطيعون لتسليم الذي آدم ثم حواء متسمعون تسمعون وكيدون لديهم ووجبهم فأعطوكم وجدوا تسلمون لله والذي يشم تلقهم ألا عنده ويسلم وألا ثم ألا مسلمين ويبارك على تسليم والله من تقول القرآن الكريم ما سعد رحمه الله yadda wanda sun tafi nuna kayan cewa Allah ta'ala ya san yau zama yadda da kabilu wannan ba don wani abu ba kawai sai ku rubuta junan sai yadda da mutum zai zai da shi kai da ke babu wani da zai babu wani da tafiyarsa ba zai sami wannan soyayyar da ana ɗauki yana kuma da samu a cikin da ya samu cikin da za a cikin na tsakanin juna kuma da su masu tauba da haƙƙoƙi na ɗan mautaka da kama ne fara tsakanin shi da ɗan Idan Allah ta'ala kuma kuma ɗaiɗi da kuma ƙabilu domin musamman da waɗannan al'amuran da wani. Sai da ka san cewa ga sanin da ka fito wani mahaifina ne wata mahaifiya ta na yana da gaisuwa mahaifina ta yana da gaisuwa in san 'yan san ɗan ƴaƴayen 'yan kwana ɗan mahaifi ɗan mahaifa mahaifiya idan na san sanayyar da zan a wani ɓangaren shi ne sai da idan Allah ta'ala ya daga daraja ka to ki sani cewa annabi da da ya yi ba ya ya domin yi da cewa kaga mutum Allah ya ba shi wadatar arziki da shi kan da ke san me ya alaka lalle wannan mutum idan bai yi amfani da dukiyarsa da ke mace dangin shi ba to bai more wa dukiya wa bai zaki ba ni kawai dukiya dole ɗayan biyu ne zai ba ko ne ne ka tafi kamar dukiyar a duniya masu tattara a halika ko kuma dukiyar da shi ba ta kana dole kawai tsayin jinin da sai ya fa su haka ka yi amfani da damar da suna da alaƙa shi ya sanya ba musulunci ya rikinta a wajen zaka wanda za ka bai na wasu ƙonka na jini kuma da wasu za ta ba wanda ke zaɓen ƙonka na jini ba domin kin ɗan ƙwanan na jini ka zama da kaka ba zai ka ce ladan guda biyu ga ladan zaka ga kuma ladan jini yana da cikin da kan ci kawai da suka a yau sai ga Allah ya ɗaga wani samu godiya ya ba لا كانت فيهم قدر الزكاة لا كانت تقوم أبيك من الحكيم لا كانت كل أوقات التولية لا تكون في الدنيا من الزكاة ولن يظن والجديدة ممكن تفادى أمثالهم أبعيد ونصرات أمثالك يوصل لك وهذا الدين الله تعالى لم يستلم الرزق كعارف إن هذا الشيء مثلا فتم جنبها da yawa za ka ga yara suna yawo suna tsince a gona suna tsakan wato suna kira su a a garin da na kira tsinkan ko ta irin aluminium na idan masu gudun ke a cikin rasa ko a cikin Sun kai da su da yawa akan da ya وهي ممليكة هي مصرحة كما يتكلم فايا إنها بنزلة في وزن أمامي وزن حاجة أكيد بنزلة إنها صورة أمامي وزن حاجة فالسنون ومن يتكلم يقول بنزل مرات عن الوقت باشر الوقت فبنزل بنزل بسنة وزمان جمعت هذا كلام ga yi amfani da wajen kuma zuwa na tsakanin da ya ce ya ce mu kuma su ba su domin yin sa'a mu junan mu taimaka wa junan shi waɗannan yara ba ku taimake su ba gobe ta ba su game da ruwa su yi al'umma idan ba su karatun addini ba su karatun zamani don haka haka yanzu ba su kare suna rayuwa suna da yake kai kayayyakin mutane zama damuwa da al'umma kan kowace yaki mutum bala'i da yake faruwa da mu a wannan yankuna na na arewacin najeriya na kasassun mutane da shawarci ba wani yamurai da suke yi najeriya kayan mu ne da mu mutane ba muka yi cin wannan masu da su ba mu ba su haƙƙin da ya kamata ba wuri idan da akwai cin wannan ta'amuri wato ta'amuri kan da ƴaƴan mu da su samu da su bala'i da na sha wani misali sun a kan masallatai da muke ga muna da tsari a cikin unguwa ɗaya suka samu masallatai sun kai guda goma a ce kowane masallaci guda ɗaya da za a yi wani misali a ce a kowane misali ko ɗaya kawai masallaci duk ya zuwa kan masallaci ya kawo naira kaɗai makarantun su domin a tsawon da amintattu wanda za su kula da domin kira a cikin kowa ta kaya a kaji idan aka hada wa kwamfi jin sati za a tafa idan shekara ta kare ana kara wa kwamfi kowane masallaci su masallaci guda goma duba yara guda uku a cikin ruwa yaran nan za su yi marayu da ya kira su ba ta rayu ko kuma iyayen ba su da kasan da ake jawo ko wani matsala ce da kira da idan kai misali na da kowace kuwa ke nan za a ɗauki nauyin yara guda da naira hamsin da ta bayan masallaci za a kai da, a biya musu ɓangaren boko ɓangaren addini ɓangaren boko ba za a sake waiwayar makarantar ba sai shekara ta ƙara soyewa amma wani kuma na za ya sai haka mun amfana da al'ummar biyu ilmantar ita يتكلمون لهم بالتعارض ضد التعارض وتنزلون وتنزلون كل خواص تنزلون في الرجال وبعض ضد الشرع الله تعالى يقول تسمعون وتنزلون تسمعون ليه الأرض مدرسة كل واحد يكون مدرسة ويبقى عمره كيف بلا إلى أن يكون وما آيات القرآن أم لا يكون فيكم بالنور وكل ما طلب إلى لا يكون إلى kowane yare ne duniya a jinar suna ce mun kasin na kuma ba mu san ya wasu domin su yi kabilanci ba a a domin su yi ta'awa me ya ta'awa ku san juna ku kwaikwayi shawarwar da jikin da suke cikin ajiyar ɗan kowanne wanda kuma ku da wannan kyakkyawar da bisa kun koyi kaya da ku ayyukan a cikin ajiyar da su da al'umma ku ne mutum da kuma ku ne ta zuwa sai ka ga a dukkanin sabbin duniya da ba ɗaya in dai mutum ne ɗan adam Allah ta ala ce wa man su amiru ne ya ci duk mutum ne da muka tsawon shekarun shi a duniya muna sauye shi a cikin mai abu guda biyu yana bibiyar ɗan adam tun daga ranar da ya duniya har ranar da ya duniya abubuwan guda biyu su ne gajiya da kuma na dole ne kawai za ka ga yana jin da ƙarfi lokacin da yake shekara goma sha uku sha biyar shekara sha bakwai sha takwas da zarar da shekaru biyu fara tafiya an ce mutum ya kai shekara arba'in in ka ce ya yi abin da ya yi lokacin da yake shekara goma sha biyar sha bakwai sha da ya ya shi da zai koyi domin da tafiya ya fara tafiya lokaci ya fara tafiya za a zo a kai da matsayin da kunne zai zo ya ke ɗauke jin magana idanuwa gani zai zo da shi da suke yi da gani a mutum ya na kanta to ne da yi da ya tsaka dukkan biyu duniya kowa ya yi mutum ya dan adam waɗannan abin tare da shi to menene da yi da ya tsaka sauran ƙabilu da yake tare da su ba ma ganin da yi da kasassu a kan hanya suna Allah ya ba mu samu sai muna da menene da ni sai mu duba wani tsari su suka bi ta yadda na kasassu da gajiyayyu cikin su wasu kagayyar kuma suna neman ba a mutane muka duba tsarin neman sai kuma kawo shi masu masu wannan shi da ta'awa shi da ake musu a wannan kaida da su misali a cikin kabilun da muke da su a cikin Najeriya akwai kabilun da suke kulawa ɗan sun kula kanana za su kula da wannan abin da ya sa yara tare da kola ma yaran su sana'a yana da kyau ba hausa da ke akwai bambanci a wani yaro karami tsakanin abin da ake kira sana'a da kuma neman kuɗi

sai da shi ma abokin ya zama mai gidan kan su ma da wasu da wasu sana'a ba ya jiran gwamnati da ba ta da ke gina Tsoron da biyu yawa sai da yawan mutane da hukunyar sun gwamnati na cikin da ke ba kowa aiki amma Allah ya ce ya ba mu aiki kowace kabila ta san sana'a da ta yaya kiyaye da nan. sana'o'in na musulunci ne na misali ne na cikin kaya a'a ne ko ya gyara mota ne sana'a da yankin jika da za su iya zuwa abinci da suke a ƙarƙashin ta ita yawon yake bukata bayan ya je kuma ya kuma ya dawo ya tsoro ilimi da tsoro sana'a idan ya girma zai zama mai dogaro da kanshi bai yarda da zaman kashe wasu ya ɗauka a bashi duk yadda baka mutu ba ya zama ima da tattace ne a wurin neman halayyar sai da ya tsara wa kanshi rayuwa kafin lokacin da gajiya da na kafa za ta zo ya ga ya samu abin da kowane yanayin da ya zo ya ci abincin a cikin rufin asiri ba tare da ya fi yana roƙon na ya fi wannan hali ne mai kyau ɗabi'a ce kyakkyawa idan ba ka yi sai ma ka koya a daga cikin kabilun da muke da su a Najeriya akwai kabilun da idan Allah ta'ala ya ba su wani matsayi a cikin gwamnati ko a wasu wabar kamfani kafin da ba wannan wurin sai ya daga mutane a duniyar a wannan wurin wannan hali ne mai kyau da kyawar da yi a

ba zai taɓa zamo masu ko dai misali da su ko kuma mutuwa da su dole ɗayan biyu zai faru wannan kujerar da ka yi a kai gobe kuma wani ke ne waɗanda ba mu ba sun suka samu wannan suna amfani da damar su taimaki addinin su taimaki al'umma shin kai haka kake haka tafiyar da kake Sun ba da suke mutum koya kuma su aiwo ta da iya wannan kwafi. Ba da ne bane, shi ne su zama wani mutum Idan kana tare da wani da ba su kure ba, ni ne wani taro, ka ci ne da wuce. Da wasu, a kan samani masu sha-shari, aka kara su za su yi kowane. aka da ya zo na cikin an ba da da zan magana a kan sassan da tsare-tsare ga rayuwar ɗan adam da na zo wajen ina duba taron na ga akwai masu gobe da hakiman da zan mana mutane sai na wasu rabaran tsada guda biyu da rikarsu da babban da da ba sa a kuma suka suna wakiltar addinin su ne da kuma abu ne mai kyau domin al'umma su suka zaɓo kuma addinin su ne ya wani za ka za ka su ka wannan haka kuma ba ba lalle ya zama muku wajibi ku kwaikwai wannan halayyar mai kyau kuma ku shigo da ita cikin al'ummar mai shi da taimaki wanda mai shi idan yau ka ji zakka ka fitar da cikin yadda Allah ta'ala ce ku fitar a cikin dangin guda kai kadai ne da taimako sai Allah ya san ne da kakkare shiga hannun mutum goma kuma zakka wacce take mai yawan gaske wata in Allah ya sanya masa albarka zuwa shekara ta ta kewayo za su iya samun mutum biyar daga cikin goma wa'inda za su fitar da zakka a cikin wannan rai idan da kai kaɗai ne wani sun zama mutum shida idan kuɗi tsoron su suka fitar wani shi ne hikimar zakka ya yi da talauci amma da yawa da cikin al'umma ba haka muke yi ba Allah ta'ala ya kunna mu zama kabilu da dangi domin yi wannan tsawon ba domin yi kabilanci ba yana da cikin abun zargi wanda shari'a take zargarsa ka kalli ɗan uwanka musulmi ka aibar kashi da danginsa ko ka aibar kashi da addinin da ya fito yi a addinin musulmi mun kware sosai a kan cikin wannan a kira mun cewa su gobe dangin karna da ka sani cewa Allah ta'ala a cikin wannan ayar cewa ya yi na akwai kun sun da za ta kawo mun sai fi mu matsayi a wurin Allah kawai sun mu da yi cewa Allah ba ko Allah da kabila da kanto kabilun Allah ya yi da dukkan yanzu idan kana tsintsiya ɗaya a Najeriya kana ganin wasu ɗabi'u kaɗai kyauta da ai kabila da zafin mutunci ke za a ci daga ta duk aikin da za ta aiwata da kabila wanda sai ma a ɗaukar wannan aikin da sun kare kabila matuƙar mutum ne ɗan adam kai mutane ƴaƴan adam haka suka kasu akwai na kwarai akwai na ganga a kowace kabila akwai na rafukai akwai mutanen kwarai لأي تبديل الله للمنافقين كان كان تبديل الله للمنافقين أقول منافقين أكيد كبر جاء كنت أتكلم هرجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هرجي قدم الذي حتى تغير شيء حتى تمكع عليه إن هذا الذي هو الدنيا وكذا الأسوار أبو لهب فأبو لهب فجوا يا جلد الجنة تكلم الله amma da da a wada da ya tsayi da da ba da rage wurin ana وهذا كما لا كان قبل ذلك فيها كما ايضا تولد تحديد الدخول القديمه كان يلزم بعدها تستلزم الجيش الخمس هذا السودان يكون سيرى حتى ان تتزوج فقط كان يكون amma da muke fi karatu jami'ai suna cikin tambayar cewa wani kakar da aure shekara shi da addinin musulmi وتكيل كلام كلا بين الكعبات والصين والمودي الله يرحمه ورحمه الله تو كان رسول الله جل وعلا كان كان كان او كان هناك مكان الدين المسلم الدين الله يبقى دين المسلم بلا إن ذاك الوقت دين الله أي كريم الدين الله أي كريم الله أبوك الله الله يرحمه ورحمه الله a wurin Allah duk su kuma zuwa ma da sai suka kuwa da kuka ga mutum da masu mu mu mu mu ba ba nan da ba kan da yake yi sun da ba na cikin mace da duk tsoron Allah domin wannan kuma gidan mata hasara da dama a ran yakin kiyama duk abin da kowa ya sami zuciya ta kuma zuciya harshen wani kuma ba da suka yi sai da harshen ya ce harshen mutum da ya kare ba su san harshen mutum na wanda ya kan labarai da matsayin shugabanci wanda ne wani hanya ya yi adalci domin shi an zuwa a rikicin sai ya kuma Allah ya yi zuwa gare shi ya kuma wani misali da kyawa a kan shugabanci yakan yi yawo in ya kuma yi a ne a rai a kai wani da ɗan ne da dare yana yawo yana kuma shi ne ya ga an wata kuma su ne ke kasuwar zuwa gare shi amma da ya yi wani kan kafin da shi ɗan lokacin da ya kwata ya kan yawa cikin haƙƙi zai zubar da hawa yana kuma

canjin ka za ka canza komai sai da yanzu burin su kuma lokaci na burin da shi ne kanka ba wai a kuma wani yana da cikin abin da canji da wani cikin abin da kama da shi wanda dole ne mu a cikin gaskiya da mu fito mu gyara muka je da duk da wani tsara mutanen da za su mutu kadarci da aka kawo wani duk da su ma da ba wani mutane da ba a kashe amfani da abin da su na nauyin والإمام والمرأة وهو مسؤول عن هو دون الشجرة أمانة أن الله ليس عن الشركات موجودة في أن فكيف الله يأتي إليه هذا الأساس الكلام ولو أقول هذا الكلام في أمامك نفسه والآن هو في مسألة الكلام في كلام كلامنا يعني كيف كيف تكون سوى يوم كلمة وتكون مليئة في بعض لا تكون سوى الله domin an ce da kai yau ka yi ba a ɗan mutane da kafin da suke raye wanda a yau ba a duniya ba ku isa ka ci su je ka da yau ولله لا يموت رحمه الله تعالى رحمه وسع التلزام الممكنة تزيد أعالي الصلاة والصلاة يجي متهم هو الإسلام والشكر التلك إلا الزهد في الوالي والبيت أما كل مسعى وكل كل لدرجة أو علمي هذا المكان في كل في كل أخبار هو قول كلمة تعالى شرطة في شروطه يجسين أتدوها مثلا في الجماعة موبايل الجماعة أقول لك أنا أقول لك هذا هو هذا يجب الأمهات اليوم أرجع أن أقول أجل اليوم كل دعانا مدرس هذه بعض فأشوف كيف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن da zarar kai ya fi da cikin kafin yana tare da ya ga ga kuma zuwa kama kuma za ka kira ta ko da kai da za a fi da tsoron Allah shi ne jagowa kuma da zuwa Allah ta ala mutu da kuma kuma yin da Allah ya tausa wa muna roƙon ka da yawa da amfani da kuma da yake da amfani da da don su ga wannan ci gaba da ya ka ji Allah ka na roƙon da ba ce har da wani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعافيه عن الرشد ونسالك مصيبات رحمتك وعذابك ومغفرتك ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت الحمام الغيوب عباد الله قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله